Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana a wannan safiyar Juma'a babbar rana daya ga watan Disamban shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 19, 31, 49 da 60. A jamhuriyar niger kuma ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niya sai kuma alfa radio a birnin kuma sun gana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da warhaka baba ya kuma makeri ne tare da ibrahim ka almasi garba za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanin labarai amurka da na turai sun yanke shawarar kwasar dubban bakin hauren da ke kasar libya zuwa su na asali amurka da jamhuriyar Nijar sun cimma yarjejeniyar barin a yi amfani da jiragen yakin amurka marasa matuƙa a Nijar. sannan gwamnatin amurka ƙarƙashin shugaba donald trump ta zo gab da kiran a sauya gwamnati a koriya ta arewa To ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar hukumar kiyaye hatsira a Najeriya ta fara faɗakar da direbobi da jama'a a kan bin dokokin hanya musamman ma a wannan watan da ake shiga za a yi bikin Kirsimeti. Mota ce kai kasan cewa an gwama ka cikin motar nan. Ya kamata kai makanka faɗa ka ce kai ba za ka shiga ba domin me ta cika. amma wasu mutanen su da kansu ke roƙo a sasu kuma duk lokacin da ka tare wannan mai overloading su za su fito su ta magiya shi na sa su suke cewa maro safety ba mu san Allah ba kuma ba san mun fi su sanin Allah ba za ku kuma ji cewar hukumar kiyaye hatsarin ta najeriya da ta kori wasu jami'anta guda 25 domin samun su da laifin karban cin hanci juma'a ali kuma za ta shigo da shirinta na lafiya uwar jiki amma duk sai bayan kun sha labaran duniya assalamu alaikum masu saurari ga labaran shugabannin kasashen afirka da na turai sun yanke shawarar hanzanta kwasar dabban bakin hauren da suka makale a kasar libya zuwa kasashensu na asali ganin wasu ma na cikin mummunan wulakanci shugabannin kungiyar tarayyar turai da na tarayyar afirka kimanin tamanin sun kammala tattaunawar tsawon kwanaki biyu a kasar abricos a jiya alhamis inda suka yi alkawarin ba da himma wajen yaƙi da safarar biladama. sun ce za su gaggauta kwashe bakin haure kimanin dubu uku da ɗari takwas da ke wani sansani daura da tripoli zuwa ƙasashensu na asali da zaran hali ya yi to amma jami'an ƙungiyar tarayyar afirka sun ce akwai kimanin sansanoni biyu a faɗin ƙasar ta libya kunshe da bakin haure kimanin dubu ɗari bakwai hotunan bidiyon da kafar talabijin ta cnn ta yada na yadda ake cinikin bakin haure a matsayin bayi a wasu daga cikin sansanonin ya sa duniya ta kaɗu tare da ɓacin rai wanda hakan ke nuna buƙatar gaggauta ɗaukar mataki shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce da zafi ganin yadda aka rika sayar da wasu 'yan najeriya a ƙasar ta tamkar wasu awaki a kan daloli ƙalilan, ya ce dukkanin 'yan najeriya da suka makale a libya da sauran sassan duniya za a mai da su gida a kuma farfado da su amurka da jamhuri nijar sun cimma yarjejeniyar barin a yi amfani da jiragen yakin amurka marasa matuƙa wajen kai hari a kan ƙungiyoyin 'yan ta'adda da ke wannan ƙasar a cewar wani jami'in amurka a wata hira da murya amurka yarjejeniyar wadda aka daddare ta wannan sati ita ce mafi girma a faɗaɗa yaki da 'yan ta'adda da amurka take yi a afirka ba a bayyana ko za a yi amfani da jiragen yaƙi marasa matuƙa wajen kai farmaki ko kuma kawai na kare kai ba kafin yanzu amurka takan kaddamar da harin jirgin sama a kan 'yan ta'adda a nahiyar ne kawai a ƙasashe kamar irin su libya da somaliya jami'ai sun ce makala makamai a jiragen sama marasa matuƙa a niger zai faɗaɗa su kunin sojoji na fatattakar masu tsauraran ra'ayi a yammacin afirka inda ƙungiyoyin boko haram na najeriya da alkaida na da isis kuma na algeria suke cin su ba babbaka gwamnatin amurka karkashin shugaba donald trump bayan kiran sauran kasashen duniya da su yanke duk wata hulɗa da ƙasar koriya ta arewa bayan gwaje-gwajen makami mai linzami da ta yi na baya-bayan nan jiya alhamis saura kirisma ta yi kiran da a yi sauyin gwamnati a koriya ta arewar game da batun koriya ta arewa wannan gwamnati ta fi ba da ƙarfi ne kan wani abu guda muhimmi kuma shine kawar da nukiliya a yankin ruwayen koriya wannan shine babban abin da muka sa gaba a cewar sakatariyar yada labaran fadar gwamnatin amurka ta white house sarah huckabee sanders a yayin da take bayar da amsa kan wata tambayar da wakilin muryar amurka ya yi a yayin hira da 'yan jarida da fadar ta white house kan yi kulle yomin duk wani abin da ya wuce hakan ba shi muka sa gaba ba in ji ta to sai dai batun na farko tun ajiyan shugaba donald trump ya nuna alamar cewa lokaci ya yi da ya kamata a mai gurbin shugaba kim jong-un wanda shine shugaba na marra ta uku a wannan matalauciyar ƙasa da alamar dai jami'in diflomasiyyar china ɗin nan wanda ya dawo daga koriya ta arewa kwanan nan bai yi wani tasiri ba kan wannan karamin ma'abucin roka wato yana nufin kim jong-un a cewar trump a kafar twitter ya kara da cewa abun mamaki ne yadda al'ummarsa da sojojinsa ke yadda su jure ma zama cikin mawuyacin yanayi irin wannan kuna shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wani gungun 'yan jam'iyyar republican a majalisar wakilai na shirin rubuta ma kakakin majalisar paul ryan takardar bukatar ya samu mafita a majalisance wajen ko kuma zuwa wannan wata na disamba kenan akan batun matasa da suka kai 800 wanda ba su da takardar izinin zama amurka da aka shigo da su nan amurka tun suna yara makomarsu da ta riga ta shiga cikin rashin sanin tabbas kamar yadda sauran batutuwan da suka yi kwantai a majalisar yayin da shekara ke karewa a farkon wannan shekara shugaba donald trump ya soki shirin jinkirta daukar mataki na matasan wanda ake kira daka wanda gwamnatin obama ta bullo da shi yana mai kira ga majalisar dokokin ta bullo da wata hanyar samar da takardun izini na zaman dindindin ga waɗannan matasan kafin ƙarshen wa'adin shirin a watan maris na shekarar 2018 dan majalisa scott taylor na jam'iyyar republican daga jihar virginia shine ke jagorantar wannan yunkuri na tattara sa hannu don gabatar da wasika a cewar wato shugaban kungiyar mata jinsin sifaniya da ke majalisar da ake kiranta michelle lujan gresham wanda 'yar democrat ce mai wakiltar jihar new mexico a majalisar dokokin yayin da take kira ga manema labarai bayan fage wato yayin da take hira da manema labarai kenan a bayan fage a jiya alhamis to amma ofishin tela ta ki cewa ofin a lokacin da murya amurka ta tuntube shi labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla yayin da ake shirin bukukuwar kirsimeti da kuma shiga sabuwar shekara hukumar kiyaye hatsira ta ƙasa a najeriya ta ɗauki matakin faɗakar da jama'a musamman direbobi game da bin dokokin hanya kamar yadda ɗaya daga cikin kwamandojin hukumar malam yusuf garba ya shaida wa wakilinmu na Legas gidan Jibrin a cikin wannan rahoton. So akwai abubuwa da dama da muka shata. A misali, idan muka dubi faɗakarwa yana da muhimmanci domin duk al'ummar da ba ta da masaniya a kan abu to tana cikin jahilci in kuma ta jahilci abu duk yadda ake bukatar su yi abun nan daidai ba zai yi ba saboda haka sai muka shata cewa a kowane sati a jami'an mu za su je tashoshin mota da inda masu ababen hawa suke suna musu ilmantarwa kan dokokin hanya da abubuwan da doka ta tanada akan wanda bai bi ba sannan mu nemi goyon bayansu da haɗin kansu domin a samu a tabbatar da cewa ba a samu haɗari ba lokacin da ake zirga-zirga a saman tituna titunan nan kuwa na cikin gari ne ko kuma waɗanda suka fita wajen gari ne waɗannan muna to duk da wannan kokari da hukumar ku ke yi na kiyaye hatsara a najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da ake samun rahotannin rashe-rashen rayuka ma sabili da hatsarka na motoci ina wannan matsala to yake to ka san matsalar kamar yadda na ce duk haɗarin da ka gani a ko ina ne haɗarin nan ba zuwa yake haka kawai ba mutum ne ke kawo shi misali ya kamata a ce shi direba duk lokacin da yake kan titi ya kula misali gudunsa ya yi shi saman doka ba ma saman doka ba idan ka ga inda doka ta ce ka tafi misali a ɗari kaga wurin nan bai kamata ma ka tafi a ɗari ba ya kamata to ka. umfani da kwakwalwar ka ce a wannan zai iya kawo hadari kila a ce hanya ba ta da kyau so kaga ya kamata direba nan ya lura to amma na abin da muke samu matasa ba sa ji wasunsu kuma ina maka tabbaci ba su da lasins wasunsu ba su je gun biya ya musu jarabawa ba su kuma suna da lasin amma lasins ne wanda yake biya bai jarabta su ba na bayan gida ne mara kyau so kaga duka waɗannan sun tattaru za su kama mutane shi kas. daga makwa zuwa jaba ya haɗe Su yammacin najeriya so da yawa za ka ga ovalodi da manyan motoci tireloli suna daukan mutane masu zuwa ce ranar nan me yasa jami'an ka ba sa hana su ha masha Allah jama'a za su zama muna shaidu muna kokari wurin hana overloading amma kuma ba mu samun haɗin kai gwagwarumi yadda ya kamata mota ce kai san cewa an gwama tsaka cikin motar nan ya kamata kai makanka faɗa ka ce kai ba za ka shiga ba domin me ta cika amma wasu mutanen su da kansu ke roƙo a sasu kuma duk lokacin da ka tare wannan mai overloading su za su fito su ta magiya shi na sa wasu suke cewa maro safety ba mu san Allah ba kuma ba su san mun fi su sanin Allah ba domin duk wanda ya san Allah shine zai iya kai yin shiga bai bar rai ya salwanta ba ko dukiyar jama'ar da aka bashi amana ya kula ta salwanta saboda haka kaga jami'an mu na kokari sannan yawanci za ga an tare su wallahi ciki suke eh, da gudu tsiyace su cikin jami'i mun rasa jami'an kiya haɗura a wannan shekarar fiye da mutum hamsin da wani abu kuma ba komai ba ganganci na direba ya zo cikinsu ya taka su haka za a zo a ta shari'a nan daga baya abu isa kukurce so kaga dole kai da kake kokari ka kiyaye ran wani shi kuma yana kokari ne ya fitar da naka rai saboda haka abin da zan faɗa a nan muna kokari sai da su shugabannin direbobi su rinka musu magana Malam Yusuf Garba kenan ɗaya daga cikin kwamandojin hukumar kiyaye hatsura ta Najeriya ke magana game da matakan da hukumar kiyaye hatsura ta ƙasa ta ɗauka a ƙarshen wannan shekara na kiyaye hatsura musamman bisa la'akari da bukukuwa na Kirsimati da za a yi a wannan wata da kuma sabuwar shekara mai kamawa idan Allah ya kai mu. Babangir Jibrin murya Amurka daga Lagos. to da la'agaida baban gida jibirin har yau dai akan batun kiyaye hatsira a najeriya ne shugaban hukumar kiyaye hatsira ta ƙasa a najeriya buboye oyeyemi ya ce an kori wasu jami'an hukumar guda 25 amma ga ƙarin bayani daga hasa umar tambuwal a cikin wannan rahoton shugaban hukumar kare haɗura ta ƙasa FRSC Dr. Baboyemi Yemi ya ce hukumar ta kori jami'anta guda ashirin da biyar daga aiki saboda an same su da cin hanci. Dr. Baboyemi Yemi ya faɗi haka ne a Ibadan a lokacin da yake hira da Radio Najeriya na shiyar Ibadan. Shugaban hukumar ta FRSC ya ɗora laifin cin hanci da jami'an tsaro ke yi ga jama'a 'yan Najeriya saboda ba su yin tsayin gwamin jaki su ƙi bada cin hancin ko su ba da shaida idan ana binciken duk wani jami'in da ya yi aron hannu ya karbi cin hanci kuma aka kama shi. Nigerians are part of those causing problems to the corrupt attitude of law enforcement agents if the guy demands for money from Mr. you. Bobo Yemi Yemi ya ce 'yan Najeriya suna taimakawa jami'an tsaro masu cin hanci da kuma ɗabi'unsu. Ya ƙara da cewa idan wani jami'i ya tambaye ka kuɗi kana da damar ka ce ba za ka bashi ba ka ce za ka yi kararsa ga shugabansu sai ka ɗauki bayanansa kamar suna da lamba da hoton jami'in ka tura su ta kafar sada zumunta zuwa gare su su ko za su ɗauki matakan da suka dace. But the idan jama'a sun kai karar wani jami'i wanda ya ci hanci ana son a hukunta shi idan aka kira su ba da shaida sai su ce su ba za su zo ba saboda ba su son a kori jami'in jami'in aiki ya ce to me yasa ka ba da kuɗinka idan baka son a kori jami'in daga aiki Babo yami. ya buƙaci jama'a da su kai karar duk wani jami'in hukumar kare haɗura da ya nemi a bashi na goro kana su ba da shaida idan an neme su a game da jami'in da ya karbi cin hanci sannan ya buƙaci 'yan najeriya da su kiyaye dokokin tuki domin a samu zaman lafiya a cikin ƙasa hassan umar tambowal muryar amurka daga Ibrahim. Ibadan a Najeriya. To madalla a gaida Hassan Umar tambuwar. Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe goma sha biyu ne da minti goma sha shida na dare a nan Washington kuma ga shirinmu na gaba.

Assalamu alaikum masu sauraro tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya da wadata. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da lafiya uwar jiki babu mai fice da ke. Ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan ya kintsa domin ansa tambayoyinku da kuka aiko. To likita, ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Abdullahi Baban Yusuf. To. Na inyamuran Hausawa. To. <laughs> Yana babale na Abba Plaza a kasuwar barci da ke Kaduna. To. Ya ce yaro ne lafiyayye ana zaune kawai sai ya fara kumbura duk jikinsa gaba ɗaya tun daga fuskarsa har ƙafarsa yake son to wani shawara za ka basu domin magance wannan matsala. to ai wannan abu ya faru inda yaro kawai haka kawai kaɗab ya so ma kumbura to a wani abu da ya shiga jikin shi ko abu da ke faruwa dole a yi sauri a kai shi wurin likita domin dole a yi bincike don ba za a tabbatar da abin da ke faruwa sai an yi bincike hajiya domin ba jikin mutum kawai bai so ma kumburi haka ko yaro ko wanda ya girmama hajiya To akwai in ya je gun likitan yara za su iya duba. Eh likitan yara za shi musamman akwai wasu abubuwa kamar ɗaya ko biyu waɗansu abubuwa da ke kawo jikin yaro ya tsara haka ko wani abu da ya ci ko wani abu da ya taɓe shi bai daje da jikinsa ba amma wannan abu mai yana da abin nan kwarai da sauri su kai shi wurin likita a duba domin bayan da za a gane abin da ke faruwa sai a yi bincike hajiya. To Allah Ubangiji ya sa a dace. Ina kuma fatan shi Malam abdullahi baban yusuf ɗin yana kusa kuma ya ji wannan shawara da ka bashi to shi kuma abdullahi doron baga ya rubuto yana so ne wai don allah ka mishi bayani akan zabiya albino wai halitta ce ko kuma cuta al albino kin albino wanda abin da albiyu na yake shine kin san dukan mu bakakin mutane muna da abin da ke sa jikin mu yake da baki baki ko eh, kalansa daban da na turawa eh. to abin da ke kawo shine wannan wani abu da ake kira melanin da ke cikin fatar jikin mu to wannan melanin din waɗansu yara aka haife domin wani dalili ba su da wannan melanin din shi yasa akan haife sai ga jikin su fari fata haka sai sai kamar turawa wato sai su fito a zabiyan kenan eh a zabiyan kenan to abin da ke faruwa kenan saboda haka abin da wannan kawai wani ikon Allah ne hajiya a to don ya yi wata tambaya wai a likitance na zamani ana iya wa zabiya wato magani fatarsa. wannan ba wani maganin da za a yi mazabiya hajiya domin wannan yadda wurin halitta ne abin ya faru. Sai dai kawai ya yi rayuwar shi haka nan. Eh iya rayuwarsa haka zai yi eh. To amma likita wani lokacin irin wa'annan mutane kuma sai ka ga kamar suna da matsala da idanuwansu. Eh duk dinkin san idon ma yana da irin wannan abin da ke kare mu daga rana da yawa. yasa waɗansu za ga idon su za ko lokaci sun kare don idon ba shi da kariyan da ke hana haske shiga sosai. So da haka wani lokaci aka amfani sai amfani da da madubi madubin ido domin ya rage tsananin rana da ke shiga idon su. to kuma akwai waɗansu wurare kaman waɗansu wurare kaman nan aka samu irin yara ko ko ina ma a duniya domin yadda rana ke bugun fatar su musamman irin wuraren mu fatar su zata jikin su ta kamar ta kokone wani lokaci haka hajiya to wato shine ake cewa masan ban eh amma ba kowa ba ne yake fama da wannan matsalar ko? yawancinsu amma ba kowa ke faruwa da shi wani lokaci a kodansu abubuwa da za a yi dan taimaka kan batun rana kada su rinka fita da tsakiyar rana haka hajiya. eh wani lokaci akwai irin kin san ka akwai wasu mutane ko da yake wannan yana dan taimaka amma ba sosai ba kin san akwai irin mai na kaman nan da kaman tura ke shafa yake rage yake kare mutum da rana sosai. in za su shiga rana ba. eh in za su shiga rana to wannan ma an dai yaron dole zai shiga rana ne dole a iya sa mashi irin wannan amma hadda haka dai sai kuma ikon Allah hajiya. To Allah ya sauwaƙe. Amin amin. To likita sai kuma tambaya daga Sa'idu Abdullahi da Maturu. To. Yana son don Allah ka mishi bayani akan cutar bugun zuciya. Shin me ke kawo bugun zuciya ne? A hajiya wannan bugun zuciya abin abin inda abin bari in bayyana wani lokaci a kwarin mutane za a ga kamar zuciyarsu za ta fita su tana mm. bugu da sauri haka. e za ki gani kawai tana bugawa kuma wani lokaci to abin da ke faru wannan shine zuciyar domin wani dalili kin san zuciyar mutum takan buga akwai kiman da za ta buga a kowane minti daya to eh, to akwai wasu mutane zuciyar takan bugun yakan yawa to wani lokaci wannan shi yakan sa sai ga kamar kirji mutum ma zai fashe me ke eh, kawo haka to To wannan abin da ake kira da turanci ana akwai ma abin da ake kiran shi wannan waɗansu ana kiran su arrhythmia da sauransu yadda zuciya ke bugu ba kai ba gindi. Eh to shine na ce akwai wani dalili da ke kawo haka? A na farko akwai wasu magunguna da muke sha. To. Waɗanda ba suke kawo wannan. akwai kuma kamar irin waɗansu irin magunguna da muke sha na irin kamar na na kata da sauransu amma ba da yawa suke ba kuma akwai waɗansu mutane duk suna da ciwon zuciya ya tsanani zai kawo musu wannan waɗansu mutane wani abu ya tsoratar da su da yawa ko wani abu ya faru za ga zuciyar ta tana buga ta birkice sosai. Hmm, to me abin yi? To wannan in ya faru ga mutum in dai mutum zai iya in dai wani abu ya same shi da ya firgita shi ko wani abu to zai iya samu inda zai iya natsuwa wani wuri zunje iya dan inda zai natsu. hankalin shi ya kwanta eh. Eh hankalin shi ya kwanta. To amma wannan bai faru akwai dan wannan dole sai an ba su magani domin wannan ya ci ga tsanani to zai hana majini yanda zai yaɗu jikin mutum ma ki daya inda ya kamata. kuma hakan na iya to in ko kwana yana iya halaka mutum Hajiya. amma dai in mutum na da wannan ya kamata ya saurayi jiwon likitinsa akwai gwaje-gwajen da ake yi ana iya gwada yadda zuciyar take bugawa yadda jinin ke bin jijiyoyi duk ana iya gwadawa yanzu nan wannan ya faru da abin da ya fi muhimmanci shine mutum ya sauri jiwon likita a dube shi domin wannan in mutum ba a dube shi da sauri ba to in kwana yana iya halaka mutum hajiya to Allah ya sawaike amin amin to malam sa'idu abdullahi ya sake wata tambayar to Ya ce. shin me yasa sai ka ga yaro matashi yana farfara musamman waɗanda shekarunsu ba su kai lokacin da ya kamata su yi farfaran ba to wannan lokaci kaman akwai waɗansu mutane kaman gadon suke za ga kama a cikin zuri'ansu akwai waɗansu yawancinsu waɗansu na furfura da sauri To wannan ba abin damuwa ba ne wannan gado ne kuma wani ikon Allah ne. <laughs> Kuma a ce halitta ko? Eh kuma halitta ne. Eh. Akwai wasu kuma wa'anda ma ba sa farfuran ko da sun eh, kai shekaru. Eh waɗansu aka har sun manyanta sosai ba su farfuran. To, saboda haka eh. wannan ba abin ne da za a damu da shi ba. Ba abin damuwa ba ne wannan duk ikon Allah ne kuma halitta ne hajiya. To, ina fatan malamin yana kusa. <laughs> To. To, shi kuma malam Adamu Habu Umar Inyanga a can karamin hukumar taura ta jihar Jigawa a Najeriya. To. Wai me ke sa yawan zazzabi ne a lokacin damuna? To, yawanci ai ba domin damina ba ne, yawanci abin da ke kawo zazzabi. Eh. yanda jikin mutum yake yanayi yana wani lokacin yanayi ya canza jikin mutum wani lokaci kan kawo amma waɗansu mutanen domin damina kin ga abubuwa na canzawa da yawa To wato akwai waɗanda a lokacin damina sun fi yin zazzabi kenan ko? Eh duk wannan duk canjin yanayi ne. To. Amma ba wani don wani dalili ba ne canjin yanayi kuma yanda muke yanda muke zama kuma ke kawo wannan amma wannan in dai mutum abin yana zazzabi wani lokaci jiyon damina ya kamata jiyon likita amma wai ba domin damina ba ne. domin yawancin mutane a ba zazzabi lokacin damina to akwai kuma wanda kila lokacin zafi shi ya fi yin da zazzabi eh waɗansu ko eh waɗansu kuma lokacin zafi waɗansu lokacin hunturu eh. to ya ce wai da kuma wai wani mataki mutum zai ɗauka na rigakafi to inda kana zazzabi da yawa eh. to a tabbatar me ke kawo wannan zazzabi din To. Eh, in dai domin wani ƙwayan cuta ko wani abu da ke faruwa lokacin to za a iya baka magani da taimaka ƙwarai. ko eh. kuma in jikinka ne bai yarda da lokacin damina ba sai dai kawai kai ta hakuri har sai daminan ya wuce eh kai ta hakuri ko kuma in dai shiga irin kamar shiga da fita a ruwa yana ina kawo maka wannan abin to ya kamata ka ga yanda ka daina shiga ruwa ana ruwa kada ka fita ko kuma ma za ka fita dai ka samu abu da zai kare kanka ya kare ka sosai a takaice dai wato mutum ya lura da irin abubuwan da yake yi ko in ya yi wannan ne yake sa shi sai ya guji yin abubuwan kenan eh sai ka guji yin abubuwan nan domin wani lokaci kin san yadda muke shiga ka shiga ka shiga ka shiga cikin ruwa ka fita ka fita ka shiga ka fita wani lokacin da iska din nan to iskar nan kin san iskar ne yawa ka jikinka ya jike to in kana jikinka na bushewa za ka rinka jin sanyi ma domin yadda yadda Allah ya yi jikin ɗan adam kenan in ruwan na bushewa za ka rinka jin sanyi sai ka jikin ma kama kana zanzabi wani lokaci to Allah ya sawaike amin amin to shi kuma malam Ruwanu Sa'idu a can jihar Zamfara Najeriya to ya ce wai yana so wai shin mata na gadon matsalar haihuwa ne ganin cewar sau da yawa za ka ga wasu duk haihuwar da za ta yi sai an yi mata aikin tiyata wato operation eh to waɗansu na gado kuma waɗansu yanayin yanda yanda kin sai waɗansu na gado amma kuma wani lokaci yanda kamar da mijin inda ya suka yi suna wani lokaci yanda yanda Allah ya halacci ɗan da ke cikin ne wani lokaci ke kawo wannan gwadon ɗaya girma ne za a mata aiki ko ko dai ko yake yanda ya kwanta a cikin yanda ya kwanta a cikin wani lokaci kuma kin san haka yake kawo to duk wannan ba kawai akwai wadansu matan da suke gado za ga duk zuri'an su wani lokaci suna ko yanda suke haihuwa din to sai kuma eh, a gada ba akwai su mata wanda za ga su yi ciki din ƴaƴan su kan yi girma da yawa yanda ba za su iya zuwa ta mahaifa ba dole sai an fitar da su eh duk wannan ikon Allah ne yanda Allah yake nan To likita akwai tunda ya yi wannan tambaya akwai wasu matan za ka ga cewa wata ta haihu an mata aiki kila haso uku wata kuma haso hudu. To akwai bambanci ne wasu kuma in suka yi so biyu ko so uku sai a ce musu su dakata. E domin yadda ake buɗe mahaifar ne kowane lokaci ba a so a rinka buɗe ta haka kowane lokaci. To shi yasa likita. Yasa ake cewa a ɗan huta kaɗan kafin a yi. To, to kamar wa'anda sam sam kamar an mata aikin tiyatan su uku ko su hudu aka ce sam sam ma kar ta sake haihuwa fa. to kuma ah, waɗansu akwai ah. yadda ɗan yake yadda yake yake a cikin mahaifa ɗin akwai lokaci inda yadda yanda likitoci suka gani ta sa ake ciki to kima ma abin zai ma hatsari ne ga ita matar wato akwai abubuwan dai da ku da likitoci sukan lura da su kafin su yanke wannan shawara eh sukan lura don waɗanda za a ga yadda ɗan yake cikin mahaifar to in ya sake faruwa haka in ba taimako yana iya halakar da ita uwar to shi yasa ake ba da shawara kuma komai kin san ikon Allah ne haka ne tunda wata eh. matar zaka ga an mata aiki so uku wata so hudu kila ma har fiye da haka eh waɗansu ba a musu aiki ko ɗaya eh haka ne haka ne eh. to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin dr ladar jummai ali daga birnin washington dc nake fatar a huta lafiya To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. a takaice shugabannin kasashen Afirka da na Turai sun yanke shawarar hanzarta kwasar dubban bakin hauren da suka matsale a Libya zuwa su na asali ganin wasu su ma na cikin mawuyacin wulakanci. Shugaban Amurka Donald Trump da iyalinsa sun kunna bishiyar Kirsimeti ta ƙasa a fadar shugaban Amurka ta White House. Kunna bishiyar da aka yi a fadar ta White House ya auku ne a sashen da akan girke babbar bishiyar ƙasa da kuma wasu ƙanana guda hamsin waɗanda ke zama a madadin jihohi hamsin na amurka wanda hakan kan burge baƙi masu zuwa birnin washington dc shugabannin ƙasashen afirka da na turai sun yanke shawarar hanzar takwasar kwasar dubban bakin hauren da suka makale a libya zuwa kasashensu na asali ganin irin halin da suke ciki shugabannin kungiyar tarayyar turai da na tarayyar afirka 80 ah, sun ce za su yi hakan cikin gaggawa to da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shirye mu sai can da hantsi za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shiryen gaisuwa da fatan alheri da taya murna zuwa ga iyalan alhaji muhammad wakil domin auren yarsa wato fatima kenan da za a ɗaura gobe a asabar da karfe ɗaya na safe daga ali marami housing estate kenan cikin garin da maturu to allah ya sa an dace allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa na murya amurka musamman ibrahim ka almasi garba da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da solomon abu da ya shirya kuma ya bada umarni da kuma injiniyan mu na wannan safiyan wato mr jim cook baba ya kuma ne ke sallama sai an jima da hantsi.